أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرن ده قوة شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو ده تريه da talatin da uku wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta kalandar miladiya za mu tashi darasi na saba'in a cikin karatunmu na Aliziya za mu tashi fasali na biyu a cikin babi na uku wanda yake shine babin hukunce a cikin babi na hudu wato babin azumi malam ya ce yustahabbu taqdimul fitr mustahabbi ne a kaddamar da buɗe baki taqdim abinda yake nufi da taqdimi kaddamarwa yana nufin ta'ajil gaggautawa gaggauta buɗe baki mustahabbi ne wannan ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin anas manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya zalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr mutane ba za su gushe ba suna cikin hali na alheri matsawar suna gaggauta yin buɗe baki saboda haka ba sunna ba ne mutum ya jinkirta buɗe baki wato ba burge allah mutum zai yi ba ya ce shi ya jure ma zai ci gaba ma da azumin ba zai buɗe baki ba sai rabin dare a Allah baya son wannan abinda Allah yake so ka gaggauta daga ya lokacin da aka ce kai buɗe baki daidai farkon lokacin ka gaggauta annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe baki kafin ya sallar magarba kafin ya sallar magarba an tambayi aisha ummul mu'minin aka ce rajulani min asabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu fi khair akwai mutane guda biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su ba wanda yake ba wanda yake wato ba wanda yake ja baya wajen ayyukan alkhairi ahaduhuma yu'ajjilu as-sala yu'ajjilu al-maghrib wal iftar wal akhar yu'akhiru al-maghrib wal iftar dayan yana gaggauta sallan magariba kuma yana gaggauta al karya azumi dayan kuma yana jinkirta sallah yana jinkirta karya azumi yana jinkirta buɗe baki sai ta ce ayyuhuma yuqaddimu ayyuhuma yu'ajjilu al-maghrib wal iftar wane daga cikinsu wanda yake wato gaggauta yin buɗe baki da kuma sallan magariba sai aka ce abdullahi ya'ani ibn mas'ud sai aka ce mata ai abdullahi ibn mas'ud ce ce to haka za kana yasna'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda haka wannan ya nuna cewar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine a gaggauta yin sallah a gaggauta buɗe baki wannan kun ga ya hada abu guda biyu shi kansa saboda bakin ba lokacin da za a tsawaita shi ba don saboda aka tsawaita shi zai kai zuwa ga jinkirta sallah saboda haka yadda ake yi a ce sai an take ciki an ci launi daban-daban na abinci wanda zai kai zuwa ga jinkirta sallah wannan sabanin sunna ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda anas ya ruwaito kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin buɗe baki kafin yayi sallah da cin rutabat yan dabine kaɗan waɗanda suke ɗan yayi sababbin dabino an san sabon dabino ai ko rutab shine wanda zaka ganshi da ɗan sauri in ba mai kyau bane ka yana ɗan bauri bauri wanda yake akwai ɗan ruwa-ruwa a jikinsa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake buɗe baki da shi fa in lam takun rutabatin fa ala tumairatin idan bai samu wannan ba to tumairatin yan dabinai ababen kirgawa eh, tumairat wato yan dabinai kaɗan ababen kirgawa wato ba abin da yake wato ba ka sa kwano guda ɗaya a gabanka ba kaga wannan ba abin kirgawa ba ne yan waɗanda yake za ka kirga su ka riƙe su a hannunka ka ci attamru shine wanda yake ya gama nuna ya gama nuna ba lallai zama in aka ce busasshe kada ka ɗauka sai irin ke kasashen nan don akwai mai laushi ta murɗin wato da wanda yake ya riga ya gama nuna ruwan nasa ya riga ya tsotse don dama rutab haka ake barinsa ruwansa ya tsotse kafin ya ruwan nasa ya tsotse sai kamar zai riɓe tukuna ya zamanto bala in ya zamanto bala sai ruwan kuma ya tsotse ga baki da to shine sai ya zamanto tamro to idan ya zama to idan mutum bai samu rutsar ba to ala ratin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in lam takun ratin hasa hasawatin mimma idan bai samu kuma rutsar ba dabinai to sai ya dan kurbi ruwa yan kurba kadan hasawatin wato ababen kirgawa kurbar ita ma aban kirgawa sau ɗaya sau wato sau uku kamar inda annabi shan ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sau uku yake shan ruwa baya kwankwada kamar shan a dabba sai ya zuƙa ya ajiye ya numfashi ya sake zuƙa ya ajiye ya numfashi to haka yakan yi idan ya zamanto wajen buɗe baki ne to wannan shine maksudin buɗe bakin da ake cewa ana so a gaggauta shi kun ga irin wannan buɗe bakin ba zai sa a jinkirta sallah ba amma buɗe bakin da za a zo a yi shimfiɗa a ci launi daban-daban na abinci wannan zai kai zuwa ga a tozar zai kai zuwa ga a bar wata sunnar wadda yake ce sunnar gaggauta sallah guda biyun do aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaggauta yin su da buɗe baki da kuma yin sallah to kuma kamar yadda muka ambata wannan ya nuna kan cewa mustahabbi ne wajen buɗe baki mutum yayi yi da rutab wato ɗanyen dabino sabon dabino in bai samu sabon dabino ba ya da attamru wato a busasshen dabino in kuma wannan bai samu ba to ya sha ruwa wannan ba yana nufin kan cewa bai halatta ka ci wani abu ba bai halatta ka ci ka da kosai ba ko kunun zaki mm, amma dai wannan kana son ka samu cikakkiyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zaka yi in kuma daga baya ka ci da wani abu daga daban ka kara akan wannan fala ba'as wata ta'khiru suhur da jinkirta sahur as-suhur shine abincin da ake ci a lokacin as-saharu lokacin asaharu shine lokacin da yake goshin a sallar asuba goshin hudowa alfijir hmm. ba kamar yadda muke cewa tuwon san kasa ba wanda ake ci wajen karfe goma sha ɗaya ba wannan ne sahur ba abin da ake nufi da sahur abincin da zaka ci goshin sallar goshin hudowa alfijir zaid ibn thabit ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muka tashi muka yi sallah sai aka tambaye shi kam kana bainahuma miqdarin ya lokaci yake tsakanin su guda biyu yace qadru 50 aya gwargwadon karatun aya 50 gwargwadon a karanta aya 50 Allah ya ji kandar Hassan Ibrahim Gwarzo Allah ya hasa kabarinsa shine tun a irin lecture da Islamic Foundation suke yi a SAS lokacin muna samari yake gaya mana yake cewa ya je ya zauna da ya karanta wannan hadisin ya je ya zauna ya karanta ya ga gwargwadon wannan karatun aya hamsin ɗin minti goma saboda haka wani ya nuna kan cewa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sahur gwargwad kafin a kira sallah asuba da kamar minti goma wato mutum ya gama kenan mutum ya yi ya gama ba wai a lokacin zai fara ba eh ba a lokacin zai fara ba tunda ka san mu irin a irin cin annabi sallallahu alaihi wasallam minti biyu an gama muka cin kilis kana buƙatar minti goma ma sha biyar ma ko <laughs> in ba rabin awa ba to a sahur din nan jinkirta shi mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur wannan abincin akwai albarka a cikinsa me albarkar sahur albarkar ba shine kawai zai sa ba za ka ji wahala azumi ba azumin naka zai zama to mai alheri sai ka ga Allah ya maka muwafaka da yin da'ar Allah a cikin azumin ka yi ta karatun alkur'ani ka kama bakinka ka tafi wajen karatu ka yi ta zikiri ka samu salloli biyar ga baki ɗaya a cikin jam'i tare da nafilfilinsu a wannan rana shine albarkar to wannan abin da yake sanya a samu wannan albarka a cikin azumi yin sahur saboda haka yayin da mutum ya kuma ya zo yin sahur din ya kudurci wannan niyyar a cikin zuciyarsa cewa yana yin wannan sahur din dan ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami albarkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sunnarsa cewa akwai albarka a cikin yin wannan sahur din kuma wannan shine bambanci tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farqu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus suhur bambanci tsakanin azumin mu da azumin yan ahlul kitab shine cin sahur su ba sa cin sahur ɗore suke yi ko kuma su ce za ka iya cin komai banda kifi ko banda nama ko banda wani abu amma mu abin nan a azuminmu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta mana shine mu yi sahur wanda yake shine ya sanya shi ya zamanto daban da azumin sauran yan mabiya addinai kuma ya sanya azumin mu ya zamanto ya fi falala saboda abin da ke ciki da Allah abin da Allah ta'ala ya sanya a cikinsa na as-sahur shi wannan lokaci lokaci ne wanda yake mai albarka lokacin sahar babu lokaci da ya kai shi albarka saboda lokaci da Allah yake karban addu'ar bayi yake kusantar ba yake Allah ta'ala yake saukowa zuwa sama ta ta daya ina cewa ina mai tambaya in bashi ina mai neman gafara in bashi ina mai ina mai bukata in biya masa bukatarsa har wani malami yake cewa ana cewa wato malamai suna cewa ba wata kyauta da Allah ya ma bawan ya ma wani bawa daga cikin bayinsa face a wannan lokacin saboda lokaci ne mai albarka to amma mu yawanci saboda mun gwammace mai doguwar hira sai mutum ya hira har zuwa karfe biyun dare sai ya take cikinsa don saboda yana jin tsoron ya dore sai ya take cikinsa in ya ji asalatu sai ya tashi babu komai ya san dai abin nan bai rasa sahur ba ba ko bai rasa sahur ba bai rasa abincin da zai shirin azumi ba ba sahur din yake kaga sahur da ake nema na albarkar na wannan lokacin ne shi ake nema ko da ruwa ne ko mutum ya sha a wannan lokacin ko da ruwa ne mutum ya sha domin neman wannan albarka din wa kafful lisani anil hadayani wal fuhush daga cikin mustahabban azumi kame harshe daga wato alhadayan surutu alhadayan asalin ma'anar asalin ma'anar alhadayan shine wato maganar mahaukaci mahaukaci yana magana wanda take bata da ma'ana to wanda yake yawan surutu shi ma haka yake hadayani yake yi domin idan da za a yi masa rikodin abubuwan da ya ta faɗa ya dawo ya ji sai ce ka ina magana sai ka ce mahaukaci to da wanda yake nuna kan cewa hadayan din ne to azumi ana so mutum kada ya yi irin wannan wal da kuma alfasha mummunan magana alfasha ya hada wato hirar batsa ya hada zagi ya hada ashariya ya hada ƙarya da giba da annamimanci da shaidar zur da duk wani abu da ake yi da harshe wanda Allah baya so duk wata magana da ake faɗa da harshe wanda Allah baya so kamar yin waka hmm. mutum yana azumi amma ya zauna yana ta waƙar Bob Marley to wannan duk yana daga cikin abin da ba a so a cikin azumi dalili kuwa hadisi muttafaqun alaihi wanda Abu Hurairah ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza kana yau musu saumi ahdikum falayar yarfuth wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im idan ranar da ɗayan ku yake azumi ne falayar yarfuth kada ya yi kwarkwasa kada ya yayi shi shine magana da take motsa sha'awa magana da take da alaƙa da saduwa da mata mutum ya ci abin nan mutum ya je ya rinka hira da abokansa a kan abin da yake na tsakaninsa da iyalinsa ko tsakaninsa da wanda yake so ya aura ko ya yi mamace waya su ta hirace-hirace a cikin ranar azumi duniya daga cikin arrafatu ko kuma ya je yana ba ma mutane labari yana hira da abokansa akan hirar da yake yi eh, da wadda yake neman aurenta duk yana daga cikin arrafu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yarfuth kada yayi wannan wala yashab kada yayi magana ta kwarmato magana ta ɗaukaka murya daga mutum ya haƙiƙi ce yana ihu ko da ko a cikin kasuwa ne mutum yake sayar da abin saye ranar azumi kada ya zamanto mai wannan kwarmaton yana kira zo zo zo me kake so kada ya haka an sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bi wala sahabin fil aswaq ba mai kormato bane mai ɗaukaka murya a cikin kasuwa in yazo zo da abinsa zai sa a gaba in ka zo ka saya fa biha wa ni'mat in baka zo ba ba zai bi ka da kormato ba to azumi ya koya wa mana irin wannan fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im idan wani mutum ya zage shi ko yayi fada da shi yace azumi nake yi ya ce azumi nake wato mana kada ya rama kada ya rama zagin ko kuma ya ce kai da ba dan azumi nake ba ai yayi zagin sai ga yayi ya ce inni sa'im to malamai sun yi sabani shin zai faɗa da baki ne ko kuwa lisanu halihi ne zai nuna wannan waɗansu sun ce da baki zai faɗa domin shine zahirin hadisi waɗansu sai suka yi nazar ilal ma'ana suka duba zuwa ma'ana suka ce ai a Tun da azumi ibada ce tsakanin bawa da Allah kamata ya yi ya ɓoye bai kamata ya bayyana ba saboda gudun riya saboda haka a halinsa ne zai nuna a mu'amalarsa ne zai nuna kan cewa shi mai azumi ne sai ya kau da kai kada ya rama kada ya biya masa si faɗa wannan shi taujihin waɗansu malamai wasu shi ne tafiya a kan zahirin lafz musamman ranar azumin watan ramadan ne ka ce allahumma inni ka ce ni azumi nake yi domin wannan shine zai sa shi wanda ya yi wannan ya gane kan cewar idan shi kansa mai azumi ne wannan ya zamanto wa'azi a gare shi cewa mai azumi baya haka domin ga shi ya gani a aikace bawan Allah da ya kiyaye azuminsa da ya san kimar azuminsa shi ya kiyaye masa saboda haka wannan zai sanya shi wannan sai ya zamanto ta'alimi ne a gare shi wannan sai ya zamanto koyarwa ne a gare shi idan kuma shi ba mai azumi ba ne sai ya san cewa to ashe musulmi yayin da yake azumi wani irin mutum yake zamantowa na daban amma kana cikin hanya wani ya zo ya sha gabanka wani ya zo ya sha gabanka da mota kana gaggawa za ka je ka kai kayan buɗe baki gida shikenan sai kai abin nan kai masa abin nan abin nan ka zage kai masa dakuwa shi ma ya maka shikenan sai ka ga watakila an yi fakin ana nema a cire babbar riga a doke doke kuma a cikin watan ramadan kuma wai duba ana gaggawa ne za a tafi buɗe baki to me amfanin buɗe bakin buɗe bakin da zaka je ka yi azumin da ya zama tokan cewa Allah bai karba ba domin Allah maɗaukakin sarki baya karban irin wannan azumin domin kamar yadda ya zo a cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama fi an ta'amahu wa sharaba wanda bai bar magana wadda take ta ƙarya da kuskure ba da kuma aiki irin na wannan na alfasha da ƙarya da kuskure to Allah ba shi da bukata ya bar cinsa da shansa Allah ba so yake ka ji yunwa ba kawai ko ka ji kishirwa Allah abin da yake so ka bar abin da baya so yana daga cikin abin da Allah baya so wato qaular zur ƙaular zur ya haɗa dukkan wata magana wata ke ba ta daidai ba saboda haka wannan ya nuna cewar kenan lallai mutum yayin da yake azumi ba ba cikinsa da farjinsa kawai ake so ya azumi ba harshen sama ana so ya azumi idansa sama ana so ya azumi kunnensa ma ana so ya yi azumi kamar yadda ba zai faɗi ƙaular zur da harshensa ba to kada kuma ya ji ƙaular zur kada ya zauna inda ake yi kada ya zauna a inda za a yi ta hira ana cin naman mutane ana zage-zage ana yawa mutane ba'a ana aibata mutane ko kuma ana ƙulle-ƙullen sharri kada ya zauna a inda a majalisin da yake za a yi na ana kaɗe-kaɗe da raye-raye ko kuma ya zauna yana azumi ya ce saboda wato abin nan a saboda azumin sai masa sauki kada ya sha wahala ya zauna ya yi ne yana kallon fim ya ne yana kallon fim a cikin azumi ta san waɗansu haka suke yi wai kada su ji wahala a azumi musamman lokacin da ake tsananin zafi saboda haka sai mutum ya zauna a gida ya kunna air condition ko ya kunna fanka ya sa talabijin a gaba ya kunna janareta amma nefa ta ɗauke wuta ya yi ne yana kallon fim to wannan ba shine azumin da ake so ba wannan yayin da mutum ya wannan azumin Allah ba shi da bukatar ya zama to kabar cinka da shanka dan abin da ake so wannan din ka daina shi haka zalika kallo ka zauna kana azumi amma kana ta kallon abin da Allah ya haramta wal fuhshi min wato daga magana alfasha na daga zance wa tarku siwaki bir da kuma barin asuwaki da abin da yake danye wannan ya kirga shi a cikin abubuwan da suke mustahabbi mafhumin wannan wato idan asuwakin busasshe ne babu laifi yin asuwaki matsala ce da ta zamanto akwai sabani tsakanin malamai wannan shine kaulin da ya ambata wanda yake kauli ne a mazhabar malik ɗaya kaulin wanda yake shi a mazhabar malik ne mustahabbi ne kai aswaki da abin da yake danye ko busasshe babu tafsili wanda yake shine mazhabar imamul bukhari dan bukhari ya kulla babi da cewa babu siwaki bin ratbi wal yabisi lisa'im babin yin aswaki da abin da yake danye da abin da yake busasshe ga mai azumi yace an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yastaku ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sa'im ma la uhsi naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aswaki alhali yana azumi ma la uhsi iyayen da bazan iya kirgawa ba ko da ke hadisin imam bukhari ya ambace shi da sigatut tamrid bai inganta ba amma bukhari ya ambace shi wanda yake nuna kan cewa rashin ingancinsa ba mai tsanani ba ne kuma akwai abin da yake masa shaida shine hadisin umarni da aswaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan kana tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki yayin da za a yayin da za su yi kowace alwala a wata riwayar kowace sallah bukhari ya ce walam yakhussa sa'iman min ghairihi bai keɓance mai azumi ba daga sa bai ce ga wanda baya azumi ba saboda haka da mai azumi da wanda baya azumi dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umarce su da yin aswaki yayin da za su yi kowace sallah saboda haka babu laifi mutum ya yi aswaki abinda ba a so ka haɗe bal idan ma mutum wani abu ya ya wato ya ƙetare bisa kuskure ya haɗiye shi bisa kuskure da mantuwa babu laifi ya ci gaba da azuminsa azuminsa na nan kamar yadda aka rawaito da daga wajen daga adali daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in cewa ana yin aswaki da aswaki wanda yake danye sai ya ce ana yi ya ce to ai yana da ɗanɗano aka ce masa ai yana da ɗanɗano ya ce to ruwa ba shi da ɗanɗano amma baka yin buɗa baka kukura bakinka da ruwa saboda haka wato kamar yadda danye masa ilzami ne wato kamar yadda ɗanɗanon ruwa bai hana ka sanya shi a bakinka ba tunda dai ba haɗewa za ka yi ba tofarwa za ka yi to haka zalika aswaki ɗanye ko da yana da ɗanɗano bai hana kai aswaki da shi ba a bakinka tunda ba haɗewa za ka yi ba tofarwa za ka yi haka zalika don haka haka babu laifi mutum ya amfani da makilin hmm. makilin wanda zai sa a cikin eh, brush ya goge bakinsa musamman in yayi da niyyar yin sunna ne yayin da ni da niyyar yin sunna tunda sunna ba wai sai kayi da aswaki bane na itacen shine kai sunna goge baki al maqsud goge bakin as-siwak matharatun lil fam tsarkakewa ne ga baki abinda duk zai tsarkake bakinka aswaki ne ba sai kayi da itace ba sannan kai sunna ko da ko da ko da makilin kasa ka wanke bakinka ka wanke samar harshenka kai kayi sunna idan ka halatto niyyar to annabi sallallahu alaihi wasallam a kowace sallah yana yi sawa'un ko yana azumi ko baya azumi to lalle watakila dai mutum zai samu da wahala a ce duk kowace sallah sai ya ji ya sa makilin yawon ya yayi brush kafin ya taho sallah amma in yana da wanda yake na itace wannan mai sauki ne zai iya yin amfani da shi to ana son yin wannan ga mai azumi to waɗansu mutane to waɗansu malamai kuma wanda yake shine mazhabar imamu shafi'i cewa mutum zai aswaki har zuwa tsakiyar rana zuwa lokacin zawal amma bayan zawal kada ya aswaki sai ya bari in yamma in rana ta yi dalilinsa shine Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi a cikin hadisi kudusi la khalufu fami sa'im atyabu inda Allahi min rihil misk wato warin bakin mai azumi ya fi ƙanshi wajen Allah daga kanshin turaren miski saboda sai suka ce sai suka ce to da safe saboda lokacin nan yunwa ba ta yunwa ba bakinsa lafiya lafiya amma daga rana ta yi to lokacin da yake soma warin bakin to tunda Allah ya ce ya fi son wannan warin bakin dan me kai kuma zaka je ka wanke saboda haka sai suka yi amfani da wannan hadisin suka ce mutum ba zai aswaki ba to amma sauran malamai ba su yarda da su a haka ba na farko dai haluf wannan warin bakin da ake faɗa aswaki baya kawar da shi da daga cikin ciki ne na yunwa ne ba na baki ba ne saboda haka don ka wanke don ka goge bakinka wannan dai warin yunwa zai iya tasowa kuma ne maksudi a cikin hadisi amma ba na warin baki wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake goge shi ba da yin aswaki wannan ko kana azumi ko baka azumi goge shi ake kuma ba ne maksudin wanda Allah ta'ala yake aka ce Allah ta'ala yake so ba saboda haka ne mazhabar Malik da Imam Ahmad da Imam Bukhari da su tafi inganci za ka yi aswaki a koyaushe ko da daddare ko da rana an ruwaito haka a haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi Abdullahi ibn Umar an ruwaito ya kasance yana yin aswaki awwalin nahar wa akhirahu farkon rana da karshen sa duk yana yin aswaki wala yabtali uriqahu amma baya haɗiye yawun bakinsa yana ƙoƙari wato kada ya zamanto wannan aswakin da yake yana haɗiye shi saboda yana da ɗanɗano kenan ai ba wannan sanyi sanyin mintin da ke jiki ne saboda ka san yadda minti yake idan makilin yana da minti minti yanda yake yi ma baki idan iska ta shiga jikinsa idan iska ta taba idan iska ta taho ta haɗu da minti sai ya sanya shi ka rinka jin wannan sanyi sanyin amma ba ɗanɗano ne wannan ba ɗanɗano ne wannan ba shi da komai dan kayi dan wato yana cewa wai in mutum in mutum ya goge bakinsa da makilin zai ji wani sanyi sanyi a makogaransa to yana nufin kan cewa kenan ya haɗe shi wannan bai haɗe shi ba wannan sanyi sanyin da yake ji ba bakilin din ne. iska ce da take taba da ta haɗu da wannan ragowar mintin da ke cikin makilin in take sanya masa wannan sanyin wannan ku babu komai a cikinta ba abin da yake karya azumi ba ne watar mubalaghati fil madmada mustahabbi ne mutum ya bar isa matuka wajen yin wajen kukkura baki wajen kukkura baki wato kada ya isa matuka wajen yin kukkura baki ma'ana yanda zai zamanto ya haɗiye ruwan wato ya yi taka tsantsan yayin da yake yin azumi wajen kukurar baki walistin shaq da shakarwa almadmada isa matuka akan ta bai zo ta bai zo a cikin hadisi ba ya zo ne akan shakarwa saboda galibi idan dai mutum ya kukura baki babu zancen ka ce za ka yi mubalaga tunda kukura baki ba a yin gargara wato ba a yin an san abin nan wato irin yadda akan ce ma mutum idan yana ciwon makogaro ya sa ruwan gishiri a makogaransa ya rinka mummutsa shi a daidai makogaransa sannan ya tofar wannan ba madmada ba ce a cikin alwala ana haka an ce ka wanke makogaro ba ce ka wanke baki aka ce ka wanke da aka mubalaga a cikin madmada ba ta da wani ma'ana sai dai kawai abin da ake nufi wato ka yi taka tsantsan kada ka haɗiye ruwan kukurar baki amma al-istinshaq ita za a iya tasawurin mubalaga a cikinta shakarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin koyar da alwala ya ce ma laqit ibn sabira asbigh al-wudu wa ba asbigh al-wudu abubuwa guda uku ne wa khallil baina asabi wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima ka cika alwala ka tsetsefe tsakanin 'yan yatsunka ka isa matuƙa wajen shaƙa sai dai in kana azumi ma'ana in ka tashi yin alwala in ka tashi jan ruwa ta hancinka ka ja sosai ya shiga sai dai in kana azumi kada kai haka saboda jan sosai isa matuka wajen jan ruwa din zai sanya ya wuce ya tafi makogaro to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya nuna kan cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai tsare abin da za ka yi don ka tsare azuminka daga abin da yake zai iya gurɓata shi ko ma ya ɓata shi saboda haka mustahabbi ne yayin da kake yin yayin da kake alwala a cikin rana lokacin da kake azumi idan ka tashi shaƙa ruwa kada ka shaka can can can cikin harshenka ka yi daidai gwargwado yadda yake ba zai wuce har ya shiga cikin ka ba wannan kamar yadda ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa sawmu yawmi arafa li ghairi alhaji da azumin rana arafa ga wanda yake ba, mahajjaci ba wannan shi ma mustahabbi ne azumin rana arafa ga wanda yake ba, a filin arafa ba ba alhaji ba mustahabbi ne bal a waɗansu ma sun sanya shi a cikin azumi na sunna wato ma'ana ya fi ƙarfin wato ya fi ƙarfin mustahabbi wajen kwaɗaitarwa dalili ku hadisin abu qatada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa siyamu yawmi arafa yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya azumin ranar arafa yana yafe zunuban shekarar da ta wuce da kuma zunuban shekarar da za ta zo wannan yana ɗaya daga cikin dalili da malamai suke kawowa kan cewa akwai ayyukan ibada da idan mutum ya yi allah zai yafe masa hata zunuban da bai aikata ba ba kawai wanda suka wuce ba daga cikin hujjan da ake kawo shine wannan hadisin na azumin ranar arfa ranar arfa ita ce ranar tara ga watan zulhijja wa yaumi tasu'a da azumin tasu'a a tasu'a ran tara ga watan muharram kenan shi ma wannan azumi mustahabbi ne dalili ya hadisin abdullahi ibn abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la in baqitu ila alqabil la at tasi' idan Allah ya kai ni na kai shekara ta zuwa shekara mai zuwa ni ko wallahi zan azumci tara ga wata tara ga watan muharram kenan a shekarar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe da ya azumin ashura ya ce idan na rayu har baɗi ni ko sai na azumci ran tara ga wata wanda ya nuna kan cewa yin azumin tara ga wata shine ita ake ce ma yawmu tasu'a shi ma mustahabbi ne wa ashura da azumin ashura shi ma mustahabbi ne shi ma dai saboda hadithin abi qatada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sawmi yawmi ashura yukaffiru sanata al-madiya azumin rana arafa yana yafe zunuban shekarar da ta wuce wa thalathati ayyamin min kulli shahr da azumin kwana uku daga kowane wata azumin kwana uku daga kowane wata kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira da abu darda kowannen su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya da abubuwa guda uku suka ambaci cewa wa sawmu thalathati ayyamin min kulli shahar da azumin kwana uku a kowane wata a wani hadisin hadisin amr bin al-as annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sawmi yawmil wa sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr sawm siyamud dahr azumin kwana uku a kowane wata shine azumin shekara baki daya azumin shekara baki daya tunda kowane azumi rana daya daidai yake da azumi goma kagan kai azumi uku a cikin kowane wata ka yi azumi kwana talatin kenan wata kuma dama kwana talatin ne saboda haka tamkar duk shekarunka ka zama to kana azumi kenan a hadisin aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya damuwa ko a farkon wata ko a tsakiya ko a ƙarshen wata yau annan kwana uku din shi yasa sai nan malam yace wala tahtassu bil ayyamil bid ba su keɓanta da ayyamul bid ba ranakun cikar wata ranakun da wata yake zamantowa albaduru su ne ran sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata na sama ba watan kalanda ba wata na tafiyar sama ba watan kalanda ba eh, wata na abin nan wata na sama wanda yake tafiya to ranar sha uku da ran sha hudu da ran sha biyar shine yake cika ya to albaduru albaduru shine cikakken wata kenan dan kankanin wata jinjirin wata shine hilal in ya cika sai ya to albadur to wannan to waɗannan kwanaki da wata yake cika annabi sallallahu alaihi wasallam nan malam yana cewa ba wai sai a wannan ranakun za a yi ba amma wannan la'alla hadisin bai inganta ga malam bane amma hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan yin azumin waɗannan ranaku cewa kwana uku ɗin a yi su a waɗannan ayyamul biyu sha uku sha hudu sha biyar kamar yadda zuwa hadisin qatada bin milhan da hadisin abu dharrin al-ghifari da waninsu daga cikin sahabbai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya yi azumin ayyamul biyu ranakun cikar wata sha uku da sha hudu da sha biyar waɗansu malamai sun bayyana cewa akwai hikima a cikin azumin waɗannan ranaku domin ayyamul bid nan da kuke gani ranaku ne wanda wato jadibiya ƙarfin da ke tsakanin duniya da wata ya fi ƙarfi gravity pool yadda wata yake jan rana yadda wata yake jan duniya duniya ma take jan wata ya fi ƙarfi a cikin waɗannan kwanakin shi yasa ne kake ganin wato a waɗannan ranakun teku tashin da take yi ya fi tsawo bisa tashin da take a sauran kwanaki saboda jazibiya yanda ruwa yake yanda wata yake jan duniya abu wanda yake zai iya tafiya kamar ruwa to shi za ga alamar jan a wajensa to shi za ga ana cewa high tide da low tide ya tashi ya yi sama sosai to a waɗannan ranakun ya fi to aka ce akwai hikima na yin azumi a waɗannan ranakun akwai hikima ga lafiyar jiki na yin azumi a waɗannan ranakun waɗansu malamai sun yi ƙoƙari su bayyana wannan hikimar wallahu ta'ala a'lam wala yukrahu sawmu yawmil jum'ati munfaridan ba makruhi bane ai azumin ranar juma'a ita kadai wannan maganar ba wannan maganar kuskure ne saboda ta ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam malam yana cewa ba makruhi bane a azumin azumin juma'a ita kadai wato ma'ana zaka iya azumi ranar juma'a ita kadai wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ya ce la tahussu yawmal jum'ati wala lailataha bisiyamin wala la tahussu yawmal jum'ati bisiyamin wala tahussu lailataha biqiyam man kana sa'iman yawmal jum'a falyasum yawman qablahu aw yawman ba'dahu wanda duk zai azumi ranar juma'a to ya azumi kafin ita da rana ɗaya ko bayan ita da rana ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu matarsa juwairiyatu bintul harith tana azumi ranar juma'a yace hal sumti gadan hal hal sumti ams jiya kin yi azumi wato ran alhamis tace a'a aturiduna aturidina an tasumi gadan kina niyyar ki azumi gobe tace la yace fa aftiri kare azumin ki ya hana ta ko bai hana ta ba to sannan kuma za mu ce wala yukrahu wannan ba haka bane Eh, wannan ya daga cikin abubuwan da malamai abinda aka musu uzuri shine la'alla wannan hadisin bai riske su ba ko kuma sun yi rafkanuwa wanda babu wanda baya yi wanda babu wanda baya yin rafkanuwa as-sahih azumin ranar juma'a shi shi kadai bai halatta ba bai halatta ba mutum ya azumin ranar juma'a ita kadai dole ya azumi kafinta da rana daya ko bayanta da rana daya amma ba a keɓance ta da azumi ita kadai wa kurahu dhawqul milhi wa majjuhu makruhi ne mutum ya ɗanɗana gishiri sannan ya tofar da shi ya ɗanɗana ya haɗe mutlakan haramun ne don kare azumi ne amma mutum ya ɗanɗana ya tofar malam ya ce makruhi ne wannan shine mazhabar shine kauli a mazhabar malik waɗansu malamai sun ce babu karhanci saboda an ruwaito daga abdullahi ibn abbas yana cewa a cikin bukhari cewa la ba'asa mutum ya ɗanɗana abinci ya tofar da shi ga mai yin azumi na'am bai ce in ya zama dole ba ai haja ce take kawowa bukata ce bukata ce a yanzu mace tana jin tsoron mijinta mijinta mai sababi ne ko yaya aka abinci ya gishiri da yawa ya rinka mata sababi kenan kuma ita ta san irin ɗanɗanon da yake so ba ta isa ta kirawo yaro ba ta ce zo ka ɗanɗana wanda baya azumi saboda haka ita wannan yanzu sai ta shiga cikin takura in aka ce ba za ta ɗanɗana ta ji yaya daidai miyar mai gidanta bayan kuma gashi yana daga cikin yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf an an rubuta musu yin ma'rufi kyautatawa mazajen yana daga cikin kyautatawa ta masa abincin da ta san yake so ko ma ba mai sababin bane ballantana kuma idan mai sababi ne ba za a zauna lafiya ba to kaga in aka ce wannan makruhi ne kaga an sa ta shiga cikin takura shi ko Allah ta'ala bai sa mana takura a cikin addini ba bai sa mana takura a cikin addini ba saboda haka mu riko da kaulin ibnu abbas anan wajen shine yafi sai dai a zamanto mace ta zamanto faqiha ta zamanto faqiha mai fahim mai sanin addini idan ta sanya ta tabbatar kan cewar ta tofar kuma amma da sauran ɗanɗano ɗin a cikin bakinta ta tabbatar kan cewa ta sa ruwa ta kukur bakinta ta tofar don saboda kada wannan yawun nata ya haɗu da sauran ɗanɗanon ya zamanto sauran gishiri ne sauran miya ne take tsotsa tare da yawunta kada ta yi ta zamanto ta yi ihtiyatsi da azuminta wa muqaddimatul jima'i kal qiblati wal mubasharati wat tafakkuri wan nazari al mustadam wal mula'abati in ulimati salama daga cikin abubuwan da suke makruhi wato an ki barin su akwai lada yin su babu laifi amma in mutum ya bari za a bashi lada daga ciki akwai muqaddimatul jima' share fagen saduwa da iyali shine muqaddimatul jima' ya kawo misalin su kal kublati kamar sumba wal mubashara da ne rumbaceceniya rungume rungume wata fakkur da yin tunani akan saduwa din tunanin da zai motsa sha'awa wan nazaril mustadam da kallo wanda yake Eh, eh, ka dawwama a akai ka kura ido kana ta kallo duk komai da komai duk motsin da aka yi ka yana kai wal mula'aba da wasa mutum ya rinka wasa da iyalinsa duk wannan muqaddimatul jima'i ne share fage ne na saduwa da iyali wannan dukkaninsu makruhi ne in ulimati salama idan an san za a kubuta in an san ba za a je a wuce iyaka wato ai saduwar ba idan mutum ya san yana da karfin tsararransa sa. kuma ya san kan cewa ita kanta matarsa faqiha ce ba za ta biye masa ba su je su wuce iyaka har su saba ma Allah su karya azumi su keta alfarma watan Ramadan idan sun san akwai salama ta farkin salamun salamun ne to makruhi ne sai haka wa illa idan ko ba a sani ba idan an wato me ma'anar illa din nan kana shakka shin zan iya zan iya zan iya mallakar kaina zan iya samu kaina linzami ko ba zan iya ba kun ga halin uku ne ka san za ka iya sa ma kanka linzami shi ne ulimatis salama ka san ba za ka iya ba kana shakka to saboda haka a hali ɗaya ne yake makruhi in ka san za ka sa ma kanka linzami amma in ka san ba za ka iya ba ko kana shakka za ka iya ko ba za ka iya ba fa ya harumu alaihi to wannan haramun ne fa ya harumu alaihi zalika wannan ya haramta a gare shi shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar yadda zuwa a cikin sahih Muslim tana ruwaitowa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'd nisa'ihi wa huwa sa'im thumma tadhhak annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar waɗansu daga cikin iyalansa alhali yana azumi sai ta yi dariya don ta nuna kan cewa ita ce yake ma haka hmm. sai ta ce wa ayyukum amlaku li arbihi min auli irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wane ne daga cikinku wanda zai iya masha'awar sha'awarsa linzami kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wato kada na gaya muku haka ku ce to shikenan an ba ku ai sunna ne har ma wani ya ce a ai kaga sunna ne ma annabi yana yi abinda annabi yake kai zaka zo ka hana to shi yasa sai ta yi to togaciya wane ne zai iya ma kansa linzami a cikinku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya ma kansa don ta nuna kan cewar wato makruhi ne mutum ya ce zai yi wannan makruhi ne mutum zai yi wannan musamman waɗanda suke sabon aure kun san ko muna da al'ada a ƙasar mu yanzu makon da ya wuce da wannan makon da wancan makon ana ta ɗaura ɗauran aure ana ta ƙoƙari a ce mutum azumi ya zo mutum yana da matarsa ko kuma a ce azumi ya zo tana ɗakinta <laughs> to sawa'un shirya abinci ne kuma menene akwai garari akwai garari sabon aure mm, ga kuma wata mai alfarma saboda haka sai an ji tsoron Allah mm, ga kuma matashi da matashiya saboda haka sai an yi sai an yi saboda haka mutum makruhi ne mutum ya ce zai yi wannan makruhi ne in ulimatis in ma an san cewa in ma ka san cewa zaka yi sanya maka hankalin zami amma in ko baka sani ba to haramun ne saboda me saddan lidhari'a toshe faka toshe hanya da za ta kai zuwa ga barna don haka idan shi yasa kun ga mazhabar malik idan mutum ya yi share fage na saduwa da iyali kamar mutum ya yi wasa da iyalinsa ko ya sumbace ta ko ya wani abu da iyalinsa har ya kai ya zuwa ga kan cewa ya fitar da mani to zai rama azumi kuma zai yi kafara shine kaulin shine shine malik a cikin mudawwana hmm? shine maganar malik a cikin mudawwana duk da sauran malamai sun saba masa kuma maganar da muka rinjayar shine maganar sauran malamai amma kada mu sake da kan cewa saboda akwai shaba akwai abin da yake kamantawa tsakanin fitar mani ta hanyar wasa da fitar mani lokacin saduwa da iyali domin dukkanin suna wajabta janaba kowanne daga ciki yana wajabta janaba don haka a, sanya kowanne daga cikin su ya wajabta rama azumi da kafara yana da ƙarfi ta fuskar ashaba duk da yake sauran malamai kamar yadda yake matabar mali a shafi'i da ahmad da abu hanifa shine kan cewa ramuwa kawai mutum zai babu kafara amma mutum ya taka tsantsan mutum ya taka tsantsan haka zalika a wajen malik idan mutum garin wannan ya fitar da mazi in mutum garin wannan ya fitar da mazi azuminsa ya kare duk da yake babu kafara amma azuminsa ya kare a wajen malik a sahih azumi bai kare ba kamar yadda muka rinjayar a ajiya a maganan malamai saboda a mazi daban yake da fitar mani fitar mani shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana daga cikin al-muftirat ce yadda ah, ah, ah, mutum yana barin cinsa da shansa da sha'awarsa ma'anar sha'awa ku shine fitar mani kamar yadda ya zo a hadisin wa fi a ahadikum sadaqa saboda haka musamman ga wanda yake musamman ga samari waɗanda suke sabon aure ya zama tokan cewa an yi taka tsantsan kada mutum ya je ya wato ya keta alfarmar wata domin yayin da mutum ya yayin da mutum kamar yadda Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa yayin da mutum ya karya azumin watan Ramadan ya karya azumin rana ɗaya na watan Ramadan ko yayi daga baki ɗaya sai yana yin azumi ba zai rama wannan rana ba dai na zaka sake samun wani wata ranar ta Ramadan ta wuce in wani Ramadan din ya zo Ramadan din wannan eh, wannan Ramadan din shi zaka yi ba ka taɓa samun wata Ramadan da za ta zama to free ba vacant babu vacant Ramadan ba vakansi ya kare shi yasa sayyid ibn musayyib ya ce duk wanda ya kuskure ya karya azumin watan ramadan da gaske da gangan to har rayuwarsa ta kare ba zai rama shi ba dan ba ka sake samun sa ba shi yasa a yi taka tsantsan wajen kiyaye alfarmar wata alfarmar wannan wata mai albarka wala yuftiru sa'imul mutatawwi'u li azimatin aw ghayriha mai yin azumi wanda yake azumi na taɗawo'i shine azumin nafila as-sa'imul mutatawwi shine wanda yake sanya kansa ya yi azumi don samun lada ta hanyar yin azumin nafila ko yin azumin sunna ko yin azumi ma kawai wanda yake yake so yi ne domin neman yardar Allah ba tare da taƙayyudi da sauran azumce da aka ce na mustahabbi ba ne to baya karya azuminsa li azimatin aw ghairiha don wani ya yi masa don wani ya tsaya a kansa ya ce wallahi sai ka karya azuminka to nan ba zai sanya shi ya bi shi ba ya ce zai karya azumin wa in halafa alaihi bi talaq thalath aw al itqi hunnitha ko da zai rantse masa ya ce wallahi in baka karya azumin nan ba to matata ta saku saki uku to sai dai ka je ka saki matata ka saki uku shi kan ba zai karya azumi ba aw bil itqi ko kuma ka ce idan baka karya azumin nan ba duk bayina sun yantu to sun yantu sai dai ka ce sai dai ka je ka yanta su amma ba za ka bi shi ba a kan ka karya azumin ta tsawo'i wanda yake nuna kan cewa azumin tsawo'i din nan shi ma in ka shiga ibada ne wanda yake in ka shiga sai ka gama shi saboda Allah ta'ala ya ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku shi yasa duk da yake ba a ce maka sai ka dauke shi ba amma in ka dauke shi kuma dole ka cika shi shi yasa yana wannan yana daga cikin usul na Malik suna daga cikin masail da da ba waje ba amma idan mutum ya fara sun lizimce shi if wastami masaila qad hukimat bi annaha bil ibtida'i wajabat salatuna wa saumuna wa hajjuna wa umratun lana kaza atikafuna ma'atimamil مع اتمام المقتدي فيلزم bi بقطع amidi ya ce matsaloli ne saurara kai mai neman karatu ka ji waɗansu matsaloli da idan dai mutum ya fare su abubuwa ne na hukunci da na ayyuka na ibada in mutum ya fare su to sun zamanto wajibi ya cika su mustahabbai ne amma da fara su sun zamanto wajibai sallah in ka shiga sallah dole ka cika ta in ka kulla raka'a duk da yake nafila ce amma da ka kulla raka'a to ta zama to lazim ka cika ta da azumi da umra da hajji da itikafi da, koyi da liman iktida'ul muqtadi shine ake cewa kurkukun liman idan ka shiga kana sallah da liman yana sallah a zahar kai ka ɗauka la'asar ce sai ka zo kai kabbara ka shiga sai ka ji ana cewa fa sallar azhar ake yi to sai ka cika sai ka bi shi akan wannan sallar a bisa asalin malik fa kenan a bisa abin da makaran jaya a karatunmu babu babu komai za ka iya yin sallar la'asar a bayan mai sallar azhar hmm. to amma sai ka abin nan sai ka bi shi in ka in ya cika in ya sallama sai ta zamanto maka nafila sannan ka tashi farin lakka ka shiga kurkukun liman ma da al muqtadi fa yawa su ne waɗannan masail din to daga ciki hadda azumi saboda haka mai azumin tatawu'i baya barin azumin sa da gangan idan yayi a wajen malik sai ya rama sauran malamai sun saba ma malik anan saboda hadithin hafsa da waɗansu suka inganta shi shine as-sa'imul amiru nafsihi in sha'a aftar wa in sha'a sama mai azumi na nafila wato sarkin kansa ne in ya so azumi in ya so cika in ya so ya karya amma malik ya wannan yana daga cikin usul na malik saboda dalilin wala tubtilu a amalakum illa an ya kuna ahada walidaihi sai dai idan wanda ya matsa masa kan ya karya azumi din daya daga cikin iyayensa ne ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko kakansa ko kakarsa domin aka ce alwalid kaka ma ya shiga ciki to in suka matsa masa mutum suka ce ka karya azumin au shaykhahu ko malaminsa fa innahu yuti'uhu to sai to nan wajen zai bi shi idza kana ala wajhi ra'afa idan ya zamanto ta fuskar tausayi ne li idamati saumi saboda ya ma cikin azumi kun ga yadda ake ake ba mu malami matsayin iyaye saboda yadda malamai suke malamai saboda rahamarsu da kula da tarbiyyar waɗanda suke koyarwa shi yasa ake ba su wannan matsayi ba irin malaman yanzu ba ba irin malaman yanzu ba ya zagi almajiri almajiri ya zage shi saboda ba a ganin ba wanda yake ganin kimar kowa amma asalin malami ai mai tarbiya ne uba ne shi yasa zaka ji suke cewa ɗaya iri biyu ne al-ibnu tini wal ibnu ruhi ɗa wanda yake ka haifa ɗa wanda yake na yumbu wanda kawai an da tsokar naman ka ce ta aka halicce shi da kuma ɗa wanda yake na rai wanda kai ka haife shi da ran eh, wato kamar saboda kai ka tarbiya kai ka raine shi kai masa tarbiya ya zama to kan cewa dukkan wani kyakkyawan hali da yake da shi kai ka ɗora shi a dukkan wani mummunan hali da ya bari kai ka nisantar da shi daga kai to sai ka ji suna cewa ai in ma sun rasa ɗa tsini suna da ɗa ruhi in ma sun rasa ɗa wanda yake na tsatsansu suna da ɗa wanda yake na ransu wanda yake koda sun mutu shine zai rinka yi musu addu'a to wannan malamai na tarbiyya kenan to shine malam yake cewa nan wajen to ko iyaye ko irin waɗannan malamai masu tarbiyya eh, idan suka ce idan suka ce idan mutum yana azumi saboda ya dawwama a cikin azumi suka ce masa ka daina azumin nan haka ko kuma yau dai ba za ka yi azumin nan ba to a nan wajen sai ya bi su ya karya azumin wa man na hari ramadana amdan aw sahwan wajaba alaihi wanda ya karya azumi a cikin wunin a cikin ranar watan ramadan amdan da gangan au sahwan bisa rafkanwa wajaba alaihi qada'uhu wajibi ne ya rama wannan azumi ma'ana wato ka ɗauki azumi cikin watan ramadan da rana sai kai iftar sai ka karya azumi ka ci ko ka sha ko ka sadu da iyali ko kai wasa da iyali har mani ya fita duk wannan iftar ne duk wannan sa cikin da gangan ko da rafkanwa to waje ba alaihi qada'uhu sai wajibi ne ya yi qada'i wajen ganganci wannan bil ijma duk wanda ya karya azumin watan ramadan da gangan bil ijma sai ya rama wannan rana amma in bisa rafkanwa ne fa ko mantuwa wannan akwai sabani maliku ya ce sai ka rama saboda ya ce ibada ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta da ya waje ka yi ta yadda Allah yake so don haka idan ka yi ta ba a yadda take ba ta samu ɗan tawaya to wajibi ne ka sake ta yadda za ta zamanto babu wannan tawayar sauran malamai sun saba ma malik anan saboda hadisi hadisin abi huraira a cikin bukhari da muslim man akala aw shariba fi nahari ramadan nasiyan falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu wanda ya ci ko ya sha a cikin a cikin watan Ramadan da rana to ya cika azumin sa Allah ne ya ci yadda shi ya sha yadda shi kun ga wannan sarihi ne ko ba sarihi ba cewa azumin sa bai karye ba fal yutimma sawmahu ya cika azumin sa an kira azumin azumi saboda haka wanda yake nuna kan cewa bai karye ba kenan yana nan an ce ya cika shi to wannan hadisin ba za a ce ya buya ga malaman mazhaban malik ba suna da jawabi a kansa shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace falyutimma sawmahu ya cika azuminsa ma'ana ya kama bakinsa kuma abinda ake nufi na kan cewa fa inna ma qamahu Allahu wa saqahu ai laysa alaihi ithm ba shi da laifi ba shi da laifi <laughs> eh ba laifi ba kafara a kansa tunda kuskure ne amma wannan tawili ne ba'idi tunda aka ce falyutin sawmu ya cika azumin sa ya nuna kan cewa an yi itidadi da azumin an kira shi sawm inda kama baki ne kaga wancan ya rushe abin da ya na kama baki ba za a ce sauran azumi ba ne saboda aka falutin sawmahu wannan shine hujjan jamhurin malamai akan malikiya na cewar azumin sa bai kare ba to sai a matsalar saduwa da iyali idan mutum yi idan mutum yi idan mutum yi rafkanuwa ya sadu da safi na hari ramadan azumin sai yana nan ko ya kare eh ba amdan ba sahawan eh za a sa da wannan to amma waɗansu malamai suke cewa hal yu hal yi mutum ya yi rafkanuwar har irin wannan to almuhim zakaruhu alhassan albasri da su ibrahimun naha'i da waɗansu daga cikin mutaƙaddimin sun ambata cewa wanda ya sadu da iyalinsa bisa rafkanwa a cikin rana ta ramadan babu laifi a gare shi azumin sana nan ya ci gaba da kama bakinsa na'am <laughs> dusu biyun sun manta eh ya juzu ya juzu eh, kamar ranar farko ta azumi ya juzu ya halatta zai yiwu ai ja'iz ne fi hukumil adati wa ya asamu in kana amdan idan da gangan yayi ya karya azumin ya asamu to yayi laifi yana da ifin yana da laifi a wajen Allah wa tajibu alaihi kaffara kaffara tana wajaba a kansa wajibi yayi kaffara akan wannan laifin bi ahadi thalathati ashiya da abubuwa da ɗayan abubuwa guda uku ɗayan abubuwa guda uku ala tahyir a bisa zaɓi wato yana da zaɓi wahiya waɗannan abubuwa guda uku su ne imma it'amu sittina miskina ko ciyar da miskini sittin kulla wahidin muddan bi muddihi sallallahu alaihi wasallam kowane miskini ɗaya ya ba shi mudu ɗaya da mudu irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalu a cikin abubuwan yin kafara wannan shine yafi ciyarwa aw siyamu shahraini mutatabi'aini ko yin azumi na wata biyu mutatabi'aini masu bin juna wata biyu da watan wata wato watan tafiyar sama in a farkon wata ne in watan yayi nukusan shi ma azumin nasa yayi nukusan in a tsakiyar wata ne kuwa sai ya cika wannan watan in yayi nukusan yayi nukusan abin da ya saura kuma sai ya kirga shi daga cikin waɗannan kwanaki ya zama to da yayi wata ya samu watanni guda biyu da ya kirga su a in ma 30 30 wa in ma 29 ko 30 hasabin yadda wata din ya kasance au itqu raqabatin mu'mina ko kuma ya yanta wato ya yanta wuya shine baiwa ko bawa mu'mina mai imani musulmi kamilatan cikakka wadda take wato cikakkiya ce a cikin bauta ba wadda take muba'ad ba wadda take ba wanda aka yanta wani sashensa ba saura kuma yana nan ba a gama yanta shi ba ko kuma ya zamanto sun yi musharaka ne tare da wani a cikin mallakar wannan bawan ghaira mulaffaqa ba ya mata talfiki ba ya ce bari ya yanta rabin wannan bawan sannan rabinsa kuma ya azumi na wata ɗaya wato kaga ya yi talfiki kenan an fahimta ya ce maimakon ya azumi 60 sai ya azumi 30 kaga rabi kenan rabin kafara to rabin kafara kuma sai ce to ya yanta rabin bawa don baya so ya rabu da bawan salimatan kuma ta zamanto lafiyayya babu aibi ga wannan bawa ko baiwa la tustahaqqu bi wajhin ba wani bai cancance ta ba da wata fuska wato bai amfani da ita ba wajen wata kafara ko kuma ya zama tokan cewa haƙƙin wani yara ta tare da ita tare da wannan bawa ko baiwa to a cikin wannan akwai masail asali dai na wannan batun kafara fi na hari ramadan a a hadisin ya zo ne kan wanda ya yi a ce ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda jiya na ambaci hadisin a kan wanda ya sadu da iyalinsa wani mutum ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ya ce na halaka ya rasulallah ya ce me ya same ka me ya halaka ka ya ce na farma iyalina a cikin na fada ma iyalina wa ana sa'im alhali ina azumi a wata riwayar fi na hari ramadan a tsakiyar rana ta watan ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kana da baiwa da za ka iya 'yantawa ya ce ba shi da ita za ka iya azumi kwana 60 a azumi wata biyu a jere ya ce ba zan iya ba ya ce to ka je ka ciyar da miskinai 60 ya ce ba ni da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru mutumin ya jira ya jira ya ji shiru sai ya zauna ana nan sai ga sai aka koro abin sai aka koro sai wani mutum ya to da dabino a cikin mangala ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce dauki kai sadaka da shi sai ce ya rasulullah yanzu wa ne akan wa zan ba mu sadaka akwai wanda wanda ya fi mu bukata ai tsaka ai tsakanin wata tsakanin duwatsun Madina babu gidan da ya kai mu bukata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har haƙoransa suka fito yace to dauki ka je ka ciyar da iyalinka sai dauka ya je ciyar da iyalinsa to wannan hadisi akwai masail da dama matsala ta farko shine menene abin da ya yi da aka wajabta masa kafaran nan nassi dai shine saduwa da iyali a cikin rana ta ramadan alhali yana azumi don haka sai waɗansu malamai suka ce ba a kafara sai idan mutum ya karya azumin watan ramadan da saduwa da iyali wannan shine mazhabar shafi'i da imamu ahmad malik ya ce a'a abin bai tsaya a saduwa da iyali ba ya keta alfarmar watan ramadan ne keta alfarmar watan ramadan ne saboda duk wanda ya keta alfarmar watan ramadan da saduwa da iyali ko da cin abinci ko da shan abin sha shi ma hukuncinsa hukuncin wannan mutum ya karfafa da riwaya da ta zo wadda riwaya ce a dunkule hadisin aisha wadda a dunkule wannan riwaya ce amma aisha ta ruwaito shi a dunkule ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala innahu aftara fi ramadan wani mutum ya zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karya azumin cikin ramadan sai malik ya ce to wannan shine hujja ta ce aftara saboda ka duk wanda ya karya azumi da gangan sawa'un da saduwa da iyali ne ko da cin abinci ko da shan wani abu to ka fara ta hau kansa kafara ta hau kansa wannan khilaf ne mai karfi tsakanin malik da sauran jamhur kuma wato ɗaya daga cikin abubuwan da suke karfafa mazhaban malik shine allah maɗaukakin sarki ya ce ya sanya ci da sha tare da saduwa da iyali na kan abubuwan da ya halatta da daddaren ramadan kuma ya ce a kame daga gare su a ranar ramadan saboda haka ya daidaita tsakanin hukuncinsu tunda allah ta'ala cewa yi fal'ana ba shi ruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min yanzu ku sadu da su a cikin dare ku sadu da su ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na samun zurriya tare da su ta hanyar saduwa da su kenan wa kulu washrabu ku ci ku sha kaga duk ba an ambace su tare ba eh? bil akai atafin su ku ci ku sha har sai alfijir ya fito thumma atimmu siyama ila lal sannan ku cika azumi har zuwa dare me ya atimmu siyama ku kame daga saduwa da ci da sha ila har zuwa ga dare saboda haka nuna kan cewa hukuncinsa abubuwa guda ɗaya ne dan haka wanda ya ta alfarmar wata da saduwa da iyali tamkar wanda ya ta alfarmar wata da ci ne ko da sha a wajen malik kuma wannan aya wannan mafhumin wannan intiza'i da malik daga cikin wannan ayar yana da karfi saboda haka wanda ya ci da gangan cikin ramadan sai ya yi kafara wanda ya sha coca cola da gangan cikin ramadan sai ya yi kafara a wajen malik kuma wannan shine gaskiya abin da yake shine mafi rinjaye duk da ke sauran malamai malaman hadisi sun saba ma malik imam shafi'i ya saba ma malik imam ahmad ya saba ma malik da imam abu hanifa ma in ban yi wahami ba kan abu hanifa to matsala ta biyu shine kafara kafara na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta anan a cikin malam mai iziya ya ce ala tahyiri an ba shi zabi ma'ana in ya so ya ciyar da miskini wanda yake shine afdalu me yasa ya ce shine afdalu saboda amfaninsa yana kaiwa yana isarwa ga waɗansu ya ta'adda ko kuma ya yanta ko kuma ya azumi ko ya yanta bawa to amma in muka duba hadisin abi huraira al tahyir yazo ba tahiri zo ba bashi zaɓi ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hal ta tajidu ma tu'tiqu bihi raqaba kana da abin da zaka yanta bawa da shi yace a'a da yace ba shi da shi sai ya dawo da shi ya zuwa ga azumi zaka iya azumi eh, wata biyu a jere yace a'a to zaka iya ciyar da miskinai wanda ya nuna kan cewa alat tartibi ne wanda yake shine mazhaban jumhur a nan wajen ma zahirin hadisi shi kuma imam malik dogaransa ya dogara ga hadisin aisha ne to ruwan sama a don haka ne bar mu tsaya a nan wajen sai mu tashi a goben allah da zamu gaskiya saboda uzuri ruwan saboda uzurin ruwa zamu tsaya a nan wajen insha allahu gobe sai mu tashi daga wannan gaba subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik